Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar ranar Litinin 26 ga watan Yuni shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da 2549 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200 da kuma ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sallah baba Yakubu makeri ne tare da sahabu imam aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai dazu dazun nan ne wakilin sashen hausa a maiduguri jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya aiko mana da rahoton cewa jiya lahadi da misalin karfe goma na dare waɗanda ake zaton yan ƙungiyar boko haram ne sun kai hari a jami'ar maiduguri a pakistan jami'an ƙasar sun ce wata tankar mai da ta yi hatsari ta yi bindiga ta kama da wuta ta kashe akalla mutane 150 a can kudu maso yammacin kasar china kuma an fara fidda tsammani kan wasu mutane masu yawa da suka ɓace bayan wata mummunar gocewar ƙasa ko laka a yankin to ko bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewa ko kuma za ku ji sakonni na zaman lafiya da shugabanni suka yi a wurin bukukuwar sallar idi a jiya lahadi Gargaɗi guda za mu isa muku al'umma abinda mun ka sani na kowa sani kada mu zamo masu gina kullum muna tunkuɗewa mun yi ibada wata ya cika mun yi addu'o'i mun roƙi Allah shi gafarta muna kada a zo tun bisa yau ranar sallah kuma gina da kai ka tai ka saka tunkuɗi haka kuma akwai shirin ciki da gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ɗazu-ɗazun nan ne wakilin sashen Hausa a Maiduguri jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya Haruna Dauda biyu ya aiko mana rahoto cewa jiya Lahadi da misalin karfe goma na dare waɗanda ake zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne sa kai hari a jami'ar Maiduguri. Wato cikin daren ne da misalin karfe goma zuwa goma da rabi haka dan muka dinga jin jama'a dai na bugo waya na cewa suna jin karan fashe-fashe na kamar bama-bamai da kuma karan harbe-harben bindigogi a wajen yankin tashan bama amma daga bisani mun samu rahotannin cewa kamar waɗannan 'yan ƙungiyar boko haram ɗin ne sun kai hari cikin jami'ar maiduguri wanda aka ce kuma sun je wajen ofishin jami'an tsaro na jami'ar maiduguri ne inda suka tada bom kuma har suka kashe mutum ɗaya da kuma ita kanta yar rukunar bakin waken ita kanta ta mutu kamar yadda mai magana da yawon rundunar yan sandan jihar borno a dsp victor soku ya aike wa nema labarai a takaice ya ma kara da cewa mutane uku waɗannan jami'an tsaron suka samu raunuka sakamakon wannan tashin bam ɗin amma kuma guda ɗaya ne daga ciki ya ce gagarin ku a halin yanzu kuma suna nan suna ci gaba da gudanar da bincike game da wannan lamari haruna dauda biyu daga birnin maiduguri a pakistan jami'an kasar sun ce wata tankar mai da ta yi hatsari ta bindiga ta kama da wuta ta kashe akalla mutane 150 maza da mata da kuma yara waɗanda suka garzaya inda ta kifin domin kwasar ganima hukumomin ƙasar suka ce fiye da mutum ɗari ne suka jikkata fashewar kuma da yawa daga cikin suna cikin mawuyacin hali tankar ta taso ne daga birnin karachi mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin kasar zuwa lahore headquarter lardin punjab sa'idin da motar ta kubucewa matukinta sanarwar da aka bayar ta na'urori masu ƙara sauti a wani masallaci cewa wata tankar mai ta yi haɗari mai mai kuma na yoyo ya sa mazauna ƙauyuka da suke kusa ɗunguma zuwa wurin da aka yi haɗarin a lokacin ne kuma motar ta bindiga ta afka waɗanda suke wurin da kuma motoci da suke kusa Man fetur abu ne da ke da tasiri a Pakistan duk da hadari da ke tattare da shi. Tunanin samunsa kyauta yana sa mutane su mance da hadari da ke tattare da kwasar ganima. Babu tabbas kan abin da ya sa tankartai bindiga, amma 'yan sanda da ke yankin sun ce matukin ya tsira da ransa kuma tuni aka kama shi. A can kudu maso yammacin kasar China kuma, an fara fidda tsammani akan wasu mutane masu yawa da suka ɓace bayan wata mummunar gocewar ƙasa ko laka a yankin jama'ai suka ce har yanzu dai wato akwai mutane 93 da ba a san inda suke ba bayan da ƙasa mai yawan gaske ta binne ƙauyen da ake kira shinmu a lardin wato sichuan al'amarin da ya auku a ranar asabar jama'an lardin suka ce gawarwaki da aka gano ba su kai goma sha biyar kamar yadda wato aka yi bayani tun farko ba har zuwa daren jiya lahadi mutane uku kadai ne aka ceto wani magidanci da matarsa da kuma jariri dan wata daya bayan da wani katon dutse da wasu buraguzai suka lalata gidaje akalla arba'in mutane fiye da dubu uku ne da suka hada da 'yan sanda da sojoji da fararen hula suke aikin ceto kamar yadda jami'ai suka yi bayani a baya masu aikin ceton suna aiki ba dare ba rana suna bi buraguzan ko ya allah za su samu wani da ransa jiya lahadi rex tillerson sakataren harkokin wajen amurka ya ce zai yi wuya kasar Qatar ta cika wasu sharuɗan da Saudiya da wasu ƙawayenta uku suka gindaya wa hukumomin ƙasar da ke Doha duk da haka ya yi kira da a gare su da su ci gaba da shawarwari domin kawo ƙarshen rikicin na diplomasiya a yankin na gulf Mr. Tillerson wadda ya fidda sanarwa kwana ɗaya bayan da Qatar ta ƙi amince da sharuɗan da aka gindaya mata tana mai cewa suna barazana ko taɓa ɗiyaucinta ya ce akwai sassa masu muhimmanci da za su iya zama shimfiɗa na ci gaba da shawarwari da za su kai ga cimma matsaya. sakataren harkokin wajen na amurka bai faɗi kan waɗanne batutuwa ba ne yake tunanin eh, wato masar da haɗaɗɗiyar daular ƙasashen laraba da saudiya za su iya cimma matsaya da hukumomin na qatar Ƙasashen larabawan hudu waɗanda waɗanda suka tsinka hulɗar diplomasiya fiye da makonni biyu da suka wuce da qatar kan zargi tana goyon bayan ta'addanci a yankin a makon jiya ne ta hannun kuwait mai shiga tsakani suka gabatar da shiruɗansu da suka hada da buƙatar ta rufe tashar talabijin na Aljazeera. waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gaban amurka donald trump ya ce shi da takwarorinsa na jam'iyyar republican a majalisar dattijai suna fuskantar babbar kalubala a yunkurin da jam'iyyar take yi cikin shekaru bakwai da suka wuce na yi wa tsarin kiwon lafiya garan bawul shirin da tsohon shugaba obama ya kirkiro amma ya ce zaɓi na yi wa shirin kiwon lafiya garan bawul shine rugujewar tsarin da aka fi sani da obamacare ranar alhamis idan allah ya kai mu ne ake sa ran shugabannin majalisar dattijan za su jefa kuri'a kan kudirin da zai kawo ƙarshen aiki da sharuɗan da tsohuwar dokar da obama ya rataba wa hannu ta bukatan na tilastawa amurkawa sayan inshoran ko kuma su biya tara da janye tallafi da gwamnatin tarayyar take baiwa marasa ƙarfi domin su yi inshoran da kuma ragewa da kuma kawar da haraji da aka ɗora wa masu hali domin tafiyar da wannan shirin kiwon lafiyar sannan sabon shirin zai rage wato dubban miliyoyin daloli na shekaru masu yawa nan gaba da talakawa da kuma nakasassu za su amfana da su sai dai 'yan jam'iyyar republican su hamsin da biyu a majalisar inda ake jin ilahirin 'yan jam'iyyar democrat ba za su goyi bayan kudirin ba da hakan yake nufi shine wata wato wakilai 'yan republican za su wuce ko kuma da za 'yan republican ba ana ganin cewa wasunsu ba za su goyi bayan wannan kudirin ba idan hakan ta faru a majalisar ko kuma majalisar zai rabu gida biyu sai dai mataimakin shugaban amurka mike pence zai kada kuri'a a wannan kuri'ar da za a yi ta raba gaddama. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rahotannin namu na wannan safiya sun mai da hankali ne akan kiraye-kirayen zaman lafiya da shugabanni suka yi wurin sallar idi a jiya lahadi bari mu faro da sakon zaman lafiya daga jihar kano dabo kamar yadda wakilin sashen hausa ya aiko mana da rahoto akan kiran da gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje da sarkin kano muhammad sanusi suka yi akwai mutane daga wurare daban-daban a najeriya da ma afirka da ma duniya ga baki ɗaya wanda suke zaune a nan shekaru ɗaru da suka shige to saboda haka wannan yawan al'umma na wurare daban-daban da suka zo muke zaune tare da su ai su suka jawo arzikinmu, wannan ne ya jawo martabanmu wannan ne ya jawo bunƙasa cikinmu waɗanda ake zato su baƙi ne mu a gwamnatance mun ɗauke su ƴan ƙasa ne ƴan kano ne kuma suna da dama wacce kowane ɗan kano yake da mu zauna lafiya da dukkan 'yan uwan da Allah ya kaddara mu zama tare da su a Najeriya Allah ya la'anci duk wanda ya da fitina kuma mu yi koyi da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna a Madina tare da al'ummar da ba musulmi ba harkar siyasa nan ba tun yau ne mana illa ba al'ummar musulmi harkar siyasa ta rike ta ne musu illa kuma duk abin da yake dawo wannan bibita san rai da san zuciya musamman kasashen musulmai na gabas ta tsakiya yadda muke ganin baraka ko da yaushe tana kullowa dole ne mu ɗauke hududun wato abin da san zuciya mu ɗauki abin da Allah maɗaukin sarki yake so. Taron sallar Idi a Kano ya gudana cikin tsauraran matakan tsaro kuma ana ci gaba da hada-hadar bukukuwan sallah a sassan birnin Kano da kewaye cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. su ma shugabanni a jihar Neja sun yi amfani da bukukuwan karamar sallah wajen janyo hankalin jama'a akan muhimmancin zaman lafiya kamar yadda wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto ga abin da gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce. ina fata Allah ya karbi ibadan mu duka Allah ya ba mu zaman lafiya a jihar Niger Najeriya gabaki daya kuma Allah ya nuna mana Ramadan na baɗi da sallah su ma dai sarakunan gargajiya na jihar Niger ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen bayyana wa al'ummominsu mahimmancin haɗin kan Najeriya. Kamar yadda mai martaba sarkin Sudan na gora Alhaji Sa'idu na Maska ya bayyana a cikin jawabinsa. Najeriya ƙasa ce da ta kunshi jinsi jama'a iri-iri da kabilu masu yawa da addini daban-daban. Mun daɗe a haka, muna kuma zaune lafiya. saboda haka babu abin da zai raba mu sai kawai mun ci gaba da mutunta al'adun juna yadda Allah zai sa mu zauna lafiya. manyan malamai da limamai sun gudanar da addu'o'i na musamman akan zaman lafiyar da kuma nema wa shugaba Muhammadu Buhari lafiya An dai gudanar da bukukuwan sallar lafiya a cikin wani yanayi na tsaurara matakan tsaro a nan jihar Niger, sai dai karancin walwala a tsakanin jama'a a sakamakon karancin kuɗaɗe a hannun mutane, kamar yadda tsohon ma'aikaci Muhammadu Sani ke cewa. Mai azumi lahiya Allah kawo alheri na ake nema azumi Allah ya kawo mana shi. Bayan wannan mai girma gona ka dube mu da idon rahama mu 'yan pension ka taimaka mana kamar yadda Allah ya taimake ka ka taimake mu haka nan ka ba mu hakkin mu don Allah don annabi kenan kai sallah ba daidai ba kenan a to na yi sallah kan gaskiya sai na je baban bola kamar ya baban bola oh, baban bola in je kin ta tsohon roba ina kaiwa ina sayewa ina ci abinci Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya mun gode Mustapha shi kuma wakilin sashen hausa haruna dauda biyu ya aiko da rahoton cewa a jihar borno da ta sha fama da hare-haren 'yan ta'adda

the entire security establishment. Gwamnan ya ce ina so mika godiya na ga dukkanin al'umma da suka taka rawa da kuma suka sadaukar da kawunan su, wajen sabar mana da zaman lafiya wannan ƙasa. Don a shekaru biyu da suka gabata muna cikin wani hali ne na kakanikaye duk da cewa har yanzu muna cikin matsala amma dole ne mu yaba wa shugaba Muhammadu Buhari da rundunar sojan ƙasar da ma dukkanin jami'an tsaron da suka bada tasu gudumawa wajen yakan waɗannan 'yan ta'adda. But a lot still needs to be done as we are talking especially in the last two weeks. we have had tremendous challenges in Damboa, in Chibok, in Maiduguri, in all the nooks and crannies of the state. ya ce dole ne sai an kara ƙaimi kamar yadda nake faɗi musamman ma a makonni biyu da suka gabata mun fuskanci matsaloli sosai kamar a garuruwan dambuwa da chibok da maiduguri kai a kusan dukkanin lungunan da ke faɗin wannan jiha yes we had some successes but definitely we equally suffered a lot of setbacks so more all hands need to be on deck for us to have a lasting peace in this part of the world. It's not for us to take two steps forward and one step backward. ya ce eh mun samu nazarori amma kuma mun fuskanci koma baya don haka dole ne a sake haɗa hannu wuri guda don mu samu zaman lafiya mai ɗauriya a wannan ɓangaren ƙasar namu ya ce bai kamata mu yi kwan gaba baya ba kuma a makonni ko kuma watanni masu zuwa za mu ci gaba da magana da jami'an tsaro don mu ga hanyar da za mu bullo na ka ƙarshen wannan matsala na ta'addanci baki ɗaya da ya ci ya cinyewa amma dole ne ya ƙare. Is a fight between good and bad. It's a fight between light and darkness. And believe me, in the fullness of time we shall triumph over our adversaries. ya ce wannan fada ne tsakanin mummuna da kyakkyawa fada ne tsakanin haske da duhu kuma ina tabbatar muku da cewa nan da wani dan lokaci za mu kawo karshen wannan matsala baki daya. gwamnan ya kuma taɓo batun rashin biyan albashi ga ma'aikata a wannan lokaci na sallah we have some technical hitches with the payment of salaries we actually wanted to pay the salaries on Friday. And I have to apologize to them. ya ce mun dan samu wasu matsaloli ne game da biyan albashin ma'aikata a ran gaskiya da muna so mu biya wannan albashi ne tun ranar juma'a da haka dole ne nemi gafara a wurin su don ba da so na bane hakan ya uku kusan shekara shida kenan muna biyan albashi duk lokacin da aka ce akwai wani biki kama daga sallah zuwa kirsimeti amma wannan karon an dan samu matsala ne na na'ura da ta haka ina roƙon ma'aikatan jihar Borno su hakuri game da abin da ya faru kuma na masa alƙawarin cewa wannan mako da zamu shiga kowa da kowa zai samu albashinsa. So I wish to apologize to them and inshallah by the next working day which will be the salaries of civil. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna, ita ma jihar adama wadda ta fuskanci ayyukan 'yan ta'addan Boko Haram ta yi sallar idin bana cikin tsauraran matakan tsaro kamar yadda Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoto. Ba kamar sallar da ta gabata ba, a bana an gudanar sallar idin ne a masallatan Juma'a maimakon filayen idi sakamakon ruwan da aka ta tabkawa. musamman ma a yola da jalingo da kuma irin matakan tsaron da aka ɗauka wannan hali ne ma yasa a bana ba ma ko gudanar da hawan gaisuwar sallar da akan yi a fadar manyan sarakunan jihohin biyu ba tun farko dai gwamnan jihar adama sanato muhammadu bindo umaru jibrilla ya ma buƙaci al'ummar jihar sa ma da a sa ido yayin gudanar da bukukuwan sallar na farko dai eh, ina so in wa ubangiji allah godiya eh, da ya kawo mana ƙarshen ramadan eh, wannan ba ƙaramin farala ba ne ga na gode ubangijin Allah kuma ina wa dukkan mu musulmai da muka yi wani azumin barka da sallah da kuma ina roƙon Allah ya biya mu da lada da kuma Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Kuma dalla Allah ya maimaita muna kuma ya kai mu na baɗin baɗaɗa. waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe ɗaya kenan da minti goma sha takwas na dare a nan washington dc ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum yau za mu ci gaba ne da jin bayanin yadda wasu 'yan banga a garin jega suka kama Zayyanu Garba da Mudassir Isa suka kai su fadar sarkin Kebin Jega suka rataye su kai na kallon ƙasa a wani ɗaki suka riƙa gana musu azaba har sai da suka kashe Zayyanu. A makon da ya shige Mudassiru wanda Allah ya kubutar ya fara mana bayanin yadda aka kama su da irin azabar da aka musu da yadda ya gudu da kuma yadda ya ga an ɗauko mota za a fita da gawar Zayyanu. za mu ɗora kan wannan batun a yau, to amma ina son in sake mai damu baya kaɗan daga inda shi mu da siru ya nemi zayyanu a kan cewa su gudu ta yadda za mu iya fahimtar ƙarshen maganarsa ga mu da siru. Can daidai ta misalin karfe uku na dare yaran su yi bacci sai na ce zayyano ya ce na ce ka tashi mu fita mu samu mu kai gida in iya mu sun ga abin da aka muna babu babula sai sun ɗau mataki. ya ci da surban ya tashi na ce ka bari in rika hannunka in na heshe ka in fito mu rinka bi hanya hanya inda ba za mu haɗu da su ba in sha Allahu rabbi har mu kai gida ya ce wala mai da hannu hannuna ka taɓa har cikin zuciyata nake jin ciwo ya ce mai da ka dangana ga Allah kai hankuri bugun ga da sun kai mai da suru da waya in rayu ni na san ba ni rai ka yi hankuri ka dangana ga Allah in ka je gida ka yi musu bayani ka hita. kawai su da na fita da na fita sai na kasa taya sai na rinka amai akwai masallaci wurin da rijiyar kwakwar sai na ɓoye tsakanin masallaci da rijiyar kwakwar ina ita amai ina ita amai can ba a yi wasu mintuna sosai ba sai na ga yaran daga cikinsu wani ya fito wanda yaran da aka bari tsaron ku kenan eh wanda aka bari gadin mu daga cikinsu wani ya fito su suka bi hanya ya bi hanya da ya bi hanya sai ya tayi sai ya dawo can bayan minti biyu sai na ga mutum biyu su ya zo da shi a ta da magaji da na ga sun zo su da na ga sun shi magaji yana waya da ya waya sai na ga bala bazuka ya zo da halidu ta ƙare ya zo sai na ji suna waya suna cewa ai yaron nan ya mutu kuma ba su san inda ɗaya yake ba to sai ina tunanin cewa na an kai su nemo ni duk inda nake kawai sai na ga dai ragowa sai sun ka shiga ciki sai sun ka tallaba gawarsa sai bala bazuka sai ya je wurin kotu sai ya jawo mota da ya jawo mota ko kunna fitilun mota ba ba gaba da baya ya taho da ita hau wurin nan sai sun ka tallaba gawa shi sai suka zo suka saka a mota da suka saka a mota saboda ni ba gaba na ya rasu ba ina dawa ya rasu ne ko ba rasu ba sani ce amma in bai rasu ba ya za a yi masu tallabo shi kuma ga ina jin yana cewa ya mutu ya mutu kawai suka sa ya mota suka shiga mota suka ja mota shi kuma magaji sai koma gida ne ta shi ma sai ɗaya ɗaga kawai da na ga sun tahi sai ni kuma na ji to an ce a nemo ni sai ni dawo sai ni tashi da suka bar wurin sai ni tashi na bi ta cikin fadama na yi zagaye sai gidanmu da na zo gidan wurin mahaifiyata na kora mata bayani ya ce kuma wallahi mama zayano ya rasu ta ce to ya za a wanga lamari sai na ce to ya ki ga ya kamata ta ce in bari sallah asuba a yi sai mu yi sauko mu je tun da na duk suna kano mu je wurin isa dan imamu nan aleru ta gwada mai jikina don kanan mahaifina ne abin da an kai mu dawo da gaggawa a san irin matakin da za a ɗauka to garin mu je mu tare mota ta ni da mahaifiyata mu je nan aleru mu gwada mu isa dan imamu abin da an kai min kawai sai muka samu gawar zayano sama gehen shalda sun je da ita can bakin daji sun yi jifar da shi da safe da lamarin ya faru koko eh, tun da daren nan tun da daddaren nan don alfijir ya hito bai ma fito sosai ba irin hasken gari bai waye sosai ba tun tayan din mun ka samu gawar tashi kuma da sun ka jefar da gawashi hanyar da na biyo zan je gida tun da su cikin mota suke son riga ni tafiya ina biyowa akwai inda na biyo ma ina wucewa sun ka biyo wurin na ce ma ni suke nema ashe sun dawo jefar da gawar shi ne to nan wato duk ka waɗanda suka yi maka wannan al'amarin duk na san su su nawa ne su goma waɗanda suka je su haka mu su goma sha hudu ne dawa dawa dawa to gaskiya wasu ban rike sunansu ba amma na rike suna atta da kabiru shola da mubara ragowar ban rike sunayensu ba gaskiya da halidu waɗanda sun ka ɗoga ta sun ka je sun ka jifa da ita da halidu ta kare da bala bazuka su sun ka je da magaji su sun ka je sun ka jifa da gawashi to kamar a wurin dukan ku kamar duka ne dai kawai suka yi tayi ko ko adami suka yi amfani watakila wurin duka har da sa watakila ya sanadiyar rasa rayuka ni gaskiya fi sabilillahi bulalle sun ka sami amma shi margayi zayano hadda ita itace sun ka sa masa hadda ita itace da bulalle kuma ni mutum uku uku sun kai buguna amma shi nan mutum uku nan mutum uku mutum shidda sun kai buguna hadda ita itace sun ka sa mai don muna cikin wurin yadda kamar mutum in ya ji sanyi hannu ne yana rawa haka wallahi haka a awazunsa ke rawa hasbunallahu wa ni'mal wakilu sirri Isa kenan. To a bayan da labari ya isa gare shi na yadda waɗannan 'yan banga ko kuma 'yan ta'adda suka kashe masa ɗa, mahaifin Zayyanu Malam Abubakar ya je shi gaban 'yan sanda domin neman haƙƙin abin da aka yi masa. To sai dai kuma a nan wurin 'yan sanda maganar sai ta fara lalacewa. Sunana ni ne mahaifin zayyano da yaren sarki su kashe kuma gida a matsayinka na mahaifinsa daga bakin lokacin da aka shaida maka wannan lamarin cewa an gagawar tashi wani mataki ka ɗauka? matakin da na ɗauka na kira abokanai na da wani ɗana muka je caji ofi inda dpo na kai mai rahoton cewa an kashe min ɗa gidan sarki kuma an gasan gashi an jefa da ta tashi saboda haka na kawo rahoton na shiga to bayan haka nan sai suka je suka ɗauko gawar suka ɗauko gawar dai suka ɗauki hoto abin da suka yi duka suka yi bayan sun kare abubuwan da suka yi suka ba mu gawa muka je muka rufe ko haka ba to shi ne na dawo nan caji ofi aka sake ɗaukan maganganu na aka ce shikenan in ta bayan na tafiya ta aka yan kwanaki ni dai ban ji komi ba sai na dawo inda dpo na ce ranka ya daɗe na ga tun sannan ba ce min kuma game da harkar yaron ga a shi nawa ana so in sa inda ake sai ya ce to ai yanzu shi magana ta tannan su tana binnan kabi saboda ka sai in tafi da office na je shi da office inda yan sanda na yi musu bayani ga shi an kashe min yaro kuma ga shugabannin kisan nan duk ba kan manyan su ba illa yaran su da su ba amurni ya kama su bakwai to saboda haka ina son a kama waɗannan don su a masu gidajen yaran nan to sai yan sandan ne na kabi suka ta yawo da hankali na haka na yi tamayoyi na yi tamayoyi na gane da cewa ban da wani fawa ga abin sai na hutar da kaina to ana cikin haka sai na ji an cewa an kai yara kotu wai za a sakin su abu kamar wasa kotu a can birnin kabi wata karamar kotu to shi kin dan ji haka ni kan sai ta na je sokoto inda mu ra'ayin da kai report da ci ga abin da ka faruwa ka gane ko to shi ne lokacin da na gaya musu sai aka taho aka yi rubuce-rubucen da aka yi kare aka turo wanda zai na ya zaho da kitsin gaba ɗaya daga kabi aka sakoto aka zo ni ma na jo dan tare muka ce sakoto sai ni biyu su muka zo nan jiga to da muka zo nan jiga aka taho nan caji wa inda dpo da aka zo wurin dpo aka tambaye shi suna waɗannan mutane dai aka kira dai guda shi ya taho gaba gaba aka kama shi aka tsare to shi gudanar da aka tsari, daga shi dangane shi wanda aka turo ɗin sai je gidan sarki to da je gidan sarki wani harka tallada lalace. Wannan azaba da kuma kisan da aka yi mazayyano ya faru ne turan tara ga watan Janairu na wannan shekara, wato watanni biyar da rabi da suka shige. Har yanzu kuma waɗanda ake zargi da aikata wannan kisan gilla suna yawon su kan titi. har ma mutane a nan jega sun ce suna ikirarin cewar babu wani mahaluki da ya isa ya musu wani abu a duk faɗin Najeriya. A shirinmu na gaba za mu ci gaba da jin bayanin mahaifin Zayyano da kuma ta bakin hukumomi wato su 'yan sanda da ofishin mai gabatar da ƙara a ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi. Su ma waɗanda ake zargi da yin wannan kisan muna ƙoƙarin mu je ta bakinsu. su. To madalla Allah ya sauƙi. Yanzu kuma sai labarai a takaice. jiya lahadi sojojin iraki suka ƙara dannawa cikin birnin musulmai tarihi a fafata da suke na kwato birnin daga hannun mayakan sakan isis har aka ji wani kwamandan ƙasa yana cewa sun yanto kashi 65 zuwa 70 na tsohon wannan birni Laftanar Kana Salam Al-Ubaidi ya ce kasar da su koya kilomita ne ya rage su kwato birnin, ya yasin cewa mayakan sa kan ISIS 'yan ɗaruruwa ne kaɗai suka rage a wannan birni. Wani kwamanda Laftanar Janar Abdulwahab Al-Sa'adim ya yi hasashen cewa za mu kammala wannan aiki cikin 'yan kwanaki, za mu kai ga ƙarshe nan ba da jimawa ba zai ɗauki 'yan kwanaki sojojin Iraki ne suke kan gaba yakin sake kwato birnin mosul da ke hannun mayakan sa kan na isis tun a shekara ta 2014 amma rundunar taron dangi karkashin jagorancin amurka tana tallafa musu da jiragen saman yaƙi na sama da kuma sojojin ƙasa. Uh, mun kawo muku rahoton cewa wakilinmu a maiduguri ya ce yan boko haram ko kuma waɗanda ake zaton yan boko haram ne sun kai hari kan jami'ar maiduguri har kuma wacce ta kai harin da kuma wani mutum guda suka halaka a pakistan kuma jaman kasar sun ce wata tankar mai da ta yi hatsari ta yi bindiga ta kama da wuta ta kashe akalla mutane 150 maza da mata da yara waɗanda suka garzaya inda ta kifin domin kwasar ganima kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu wato rahotanni da za mu kawo muku. yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman ma wato sahabu imamu aliyu da wanda ya shirya ya bada umarni wato malam sidi da kuma injiniyanmu na wannan safiya mr john baba ya ko makeri ne ke sallama da ku sai anjima.